This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum mu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sininna. Masu hasashen yanayi a cibiyar kula da guguwa ta ƙasa. sun faɗa da yammacin jiya juma'a cewa ana sa ran iska mai karfi da tsananin hadari da ambaliyar ruwa mai hatsarin gaske na guguwar ernesto za su soma kan bermuda nan ba da jimawa ba masu hasashen yanayin sun ce rukuni na biyu na guguwar yana daɗa matsawa gaba tare da ɗan sauyi a karfinsa kuma ya ci gaba da karfin tafiyar iska a kilomita 155 a kowace sa'a. ana sa ran tsakiyar guguwar ta anasto za ta wuce kusa da bamuda safiyar yau asabar in ji cibiyar kula da guguwa ta ƙasa a rahoton ƙarshe guguwar ta anasto tana da tsawon kilomita 500 a kudancin kudu maso yammacin bamuda kuma tana miƙawa zuwa arewa maso gabas akan kilomita 20 a kowace sa'a hukumomin kasar amurka sun ce yawan kama mutanen da ke ƙetare kan iyaka ba bisa ka'ida ba daga mexico ya ragu da kashi 33 a watan yuli zuwa mataki mafi karanci tun watan satumban shekara ta 2020 sakamakon dakatar da shirin da mafaka na wani dan lokaci hukumar kwastam da ta kare kan iyakoki ta ce jami'ai sun kama mutane 56,408 a watan da ya gabata adadin da ya rage daga mutane 83,536 da aka kama a watan yuni an dakatar da shirin bada mafaka a kan iyaka a ranar biyar ga watan yuni saboda kamun da aka yi na masu ketarawa ba bisa ka'ida ba da ya kai mataki mafi girma na da biyar a rana duk da yake rashin jiragen jigilar mutanen ya hana hukumomin ta sakeyar su kowa da kowansu hakan ya biyo bayan raguwar da aka samu a farkon wannan shekara wanda ake dangantawa da mahukuntan mexico da suka kara tsaurar matakan tsaro akan iyakokinsu. iyakokinsu a jiya juma'a china ta gargadi japan kan cewa ta kuka da kanta idan har ta yi katsalandan ga shirin da beijing take da shi game da taiwan tsibiri mai cin gashin kansa wanda beijing din ta dauka a matsayin lardin ta da ya balle wanda kuma dole ne wata rana ya sake haɗewa da babban yankin koda ko ta karfin tone idan hakan ta kama ofishin jakadancin china da ke tokyo shine ya bada wannan gargadin bayan wata ziyara da wasu gungun 'yan majalisar dokokin japan suka kai a kasar taiwan a wannan makon ciki har da tsohon ministan tsaro shigeru ishiba dan takarar da ake hasashen zai iya zama prime minister kasar nan gaba ishiba dan jam'iyyar liberal democratic party ya ce shugaban kasar taiwan lai shinte da japan suna da ra'ayi ɗaya na wanzar da zaman lafiya a mashigin taiwan ta hanyar kara tsayin daka da turjiya kan ta'addancin kasar china labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akalla fursunoni goma sha ɗaya ne suka mutu sakamakon hargitsin fasa gidan yari jiya juma'a a birnin st mark da ke gabar tekun haiti kamar yadda hukumomin kasar suka bayyana jami'in shigar da kara na jihar vincent francois ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa an shawo kan lamarin to amma kuma sakamakon da ya haifar yana da munin gaske ya ce an kona dukkanin dakunan kwanan 'yan sanda an kona dakunan adana kayan tarihi da takardun bayanai wani jami'in karamar hukumar ya ce rikicin ya biyo ne bayan wata zanga-zangar nuna fushin fursunonin kan yanayin zaman gidan yarin da a cewarsa ya hada da karancin abinci da rashin lafiya jaridar linavoliste ta kasar ta rawaito cewa jami'an gidan yarin suna yajin aiki na nema a kyautata yanayin aikin su a lokacin da aka fasa gidan yarin a jiya juma'a yayin da rikici ke daɗa mamaye yankin gabas ta tsakiya mutane na ƙara samun arziki a dubai tattalin arzikin kasar ta hamada yana ci gaba da haɓaka tare da yawon buɗe ido da manyan gine-gine yayin da take a matsayin mafaka a yankin da ke dab da rikicewa bayan kashe shugaban hamas ismail hani a iran zan joshinge babban jami'in kula da gidaje ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa dubai na cikin wani yanayi na musamman mun kasance masu cin gajiyar rikicin yankin kyakkyawa da mummuna. dubai na da daɗaɗɗen tarihi na cin gajiyar rikice-rikice a yankin a fakaice a duk lokacin da hamshaka attajirai suka shiga fargabar tashin hankali birnin yana samar musu da kwanciyar hankali da karancin haraji da kuma tsarin biza mai sauƙin gaske rikicin na yanzu ya sanya dubai ta sake amfani da damar domin samun riba kamar yadda ta yi a lokacin annobar covid-19 da kuma mamayar rasha a ukraine Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. kama da mai cuta ba ko dariya a gare ka hakan ba zai zamo kauna ba shiga cikin sani zauna domin zama da mutunci shi eh. ne niki nema. jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na san yana an tashi lafiya Lafiya kalau malama Grace da fatan an waye garin yau Asabar dinnan lafiya. Lafiya lau wannan mako na ruwa ne wannan eh, eh, ruwan da aka yi da a nesa dai aka yi wannan guguwa mai tafi da ruwa amma kuma mu ma mun ji ta ko ina mun ji ta kwana nawa ana ta maka ruwa na sanyi na amma akwai wani abin da ya ban mamaki. Mm, gaskiya ne don ko najeriya ma an maka su sosai a wannan makon. ashe ruwan nan ya kai ko ina ya ritsa duniya eh a to aikin san dama a karin maganan bahaushe kenan ya ce hadarin dare gama duniya <laughs> haka ne to na san yana akwai abin da yake akwai abin da ke ban mamaki da ruwan kasan nan ka ga mu mm. in aka daɗe dade ana ruwa in ka je gonaki zaka ga ko ina ya jika sosai ko to eh, amma kai da yake kai da yake ba manomi bane a kasar ga na <laughs> hmm. sanyin na wata ran sai ka hmm. zo tukunna ka gani zaka zaka fahimci abin da nake nake gaya maka ka ga dai kwanakin nan da aka shafe ana ta ruwa na sanyi na eh. amma ka ga da yake ina da gonakin <laughs> furanni <laughs> da yawa ni dai ita ce gonar tawa To, eh. da na ga an yi ruwa ni wani lokaci ma ana cikin ruwan nan don dai tan wai shuka fulawa kara ya taimaka maka da ruwa ta tashi zan je ina tona yanzu dai kafin baro gida jiya jiya kafin hmm. shigo ofis ana cikin ruwan nan na fita wai zan je in dasa waɗansu 'yan furanni da naga sun fara fitowa na ce kakarsu ta yanke saka ina tonawa na ga ƙasa ƙasa baya na gaya maka dai duk kwanakin nan da aka yi ce to ina ruwan nan ke tafiya ne sai ka ce wani wallahi ne ma abin yana ban mamaki tun da kin ga yar ciyawar da ke ga filin irin filin gidaje sai ga tana kone ana dan ruwan nan amma saboda eh, kamar bai eh. ishe ta ba saboda ruwan kawai bin kasa yake tafi bai shiga kasa eh, wannan abu yana bani mamaki to ba <laughs> na san yana bari mu bude wannan babin gaishe-gaishe da wannan gaisuwa shi eh, eh, turakin gebe da yake aiko mana da buhunan labarai sai hmm. iyalan shi suka ce wai dan ana zanga wai su ma za su zanga-zanga akan cewa ina ta gaida mata ba su ji na gaishe su ba saboda haka yau gaisuwa ta musamman kafin mu kai haka kada su yi zanga-zanga eh a yawwa kasi zanga-zanga amma mu ka san ni amarya nika eh, na sanyi na mun yi sabon ango <laughs> amarya kike ba ba ba kika ba kike da Allah baki iya sakwatancin nan baki ko kike to ai shi da nace a ta nike na na dan ashe ba na <laughs> <laughs> wannan ce amarya nike wannan cin gaba yaushe yaushe zan eh. yaushe zan zan zan sauke karatu ke na wannan na sanyin na abun ba to shine ai to ashe ba kai ne baka da kokari to amarya nake ta Muhammadu yawa to amarya nake ta Muhammadu ka sa abokiyar aiki mu zara a gaskiya na eh ya samu karuwa eh, eh yawa to muna tuna muna taya abokiyar aikin mu zara da iyali baki daya a nan Amurka da gida Najeriya murna wannan karuwa da aka samu Allah ya raya Muhammadu Allah ya ba su cikakken lafiya da karfin jiki. To amin sun ma'anin mana To bari mika gaisuwar ga su kawaye na hajiya Fatima da aka fi sani da Indo da kuma Hawwa'u matan Shehu Abdullahi Jegebe. Ina kuma mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga uba uba fanshin direban tirela a kamfanin siminti na garin ku na sanyin nan mm. sokoto cement ko awo kwarai da gaske to muna godiya da da sada zumunci to sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga liman badamasi limamin masallacin juma'a na biyu kauren na moda da khalifa atiku abubakar mai suna sai alhaji ibrahim shamakin zamfara da dr nafi'u mai maganin ido kaurin muda sai abdullahi mai shayi bakin kasuwa da honorable hafizu balarabe gusau sai Usaini dan gote karasuwa da alhaji mele yusufari sai malam abu kaura mutum abin tsoro ne haka sai kuma hassan ko hos ne don dai yadda ake rubuta doki da turanci haka rubutun yake to Allah sa haka yake mai hoto kauran na boda da Ismail Ibrahim manaja da Malam Nura Bala da daukacin masu sauraron a bari ya huce baki daya gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga buba mai goro gashuwa da adam a eh, adam gashua sai kinunu sani yunusari da usaini dangote karasuwa sai badamasi aliyu rijiyar lemu da mustapha g9 da maturu sai mm. sai ba na mai rini da maturu da ba mai yakuwa da mustapha mai kaya da mustapha mai kaya miya gashuwa da garba sabi da garba sabiola gashuwa sai garba na kwallo a jaura da alhaji gambo ringin mai yankin da alhaji gambo ringin mai yankan farci da yusuf dahiru da fatan an tashi lafiya To amin sun amin malama Grace. To bari kuma mu kara isar da sakon gaisuwa da fata alkhairi ta filin abar ya wuce zuwa ga Isa Lawan girgirar magajin garin Girgira a jihar Yobin Najeriya. Da kuma Alhaji Muktar Yarima sarkin telolin sarkin Fika a Potoskum da kuma Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce gashuwa da Alhaji Hamisu mai kayan miya gashuwa da Alhaji Isa na alhaji bra girgir da alhaji adamu indi girgir da alhaji yawa abdulrazak buniyadi sai shugaba laraba deba mai abinci potescum da kuma shugaba laraba mai fura potescum wata gaisuwar zuwa ga hamidu kalalabuwa a babbar bare jihar difa da yahaya danno azari jihar bauchi da muhammadu my friend babu gudu da kuma macu direban keke lago sai alhaji amadu kakkai sarkin fatar katagun da talban darajiya da na mairo umar makera sai kuma alhaji dada sarkin fawa jiyan katagum da baba uba mai baki babbar tashar azare sai ali auta kafin telwa da comrade ahmad afansi bajuga gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga wato mahmud salihu kauran namo da a jihar zamfara da badamasi maman abdulsamad da abdulsamad Muhammad Salihu da kuma injiniya Sanusi Nasiru Baban Affan sai yi nusa Tanko Bani Imbaka da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran moda da kuma Nafi'u mai maganin ido kauran namoda da Liman Sani Dingire mai walda kauran namo da kuma Lawal Hambali dan Silba a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. Margaret ina ganin a yau duk da yake kamar yadda muka faɗa da farko muna da labarai daga na gebe to amma ina ganin akwai wani abin da ya faru nan amurka ya kamata ki bawa masu sauraron mu labarai <laughs> wani dattijan alkali ne wanda a kwanan mm. baya ba mun ba da labarin shi da wani ya je wai ya an kai shi kara ne an kama shi ne akan yana tuka mota lasisin shi ya mutu yana tuka mota ka san nan baka tuka mota dole ko yawa ai nan babban laifi ne dan gidan yare zaka je kai tsaye ba wani tara haka da rajistar mota da me in dai ta mutu to wannan mota sai dai ka faka ta to shi shi dan wannan aka sai aka kama shi yana tuka mota da eh, lasisi ya mutu to eh. shi kenan da aka kawo shi gaban alkali sai aka sa ranar da yake ana tun lokacin korona nan loto loto akwai waɗansu kararrakin da za a saurara ta bidiyo mm. to sai aka sa ranar da za a saurari wannan karar sai ana magana ana magana sai alkali ya ga kamar yana cikin mota sai ce mashi wane a cikin mota da kake ne sai ce eh a dan dakata min nan na kusa kawo inda zan yi fakin <laughs> ya kara laifi ya kara laifi sai alkali ya bude baki ya ce zaka tukin mota kake sai ya ce sai ya fahimci abin da ya yi ya fahimci ya aikata saba e, Aha, gashi nan a cikin bidiyo bayan da za ka <laughs> to, shi kenan sai alkali ya ce to, daga inda yake nan za a ɗauko shi sai kurkuku domin ya rena kotu ya ka eh, ce ba ma wannan sauraron karan ba za a yi ta kana waje ba a gaskiya kam to sai aka sake wani ne wannan alkalin aka sake wani yau na sanyi na jiya shi wannan kuma shi nashi irin ka ratsa filin wani ba izini abin da suke kira trespassing din nan ba ka shiga gona eh, wani ba eh. wurin da bai kamata ka shiga ba shi lamfi shi eh. kenan to shi ta kadarin wai <laughs> wai dan ya nuna wai irin yi ma kotu tsayayya da aka kawo shi gaban wannan alkalin kuma sai alkali ya tambaye shi mm. tun da aka tambaye shi wai menene lambar shiga lamba da ya rubuta a lokacin da aka kama shi sai ce mm. wannan lambar ba tawa ba ce in kun kira ma ba wanda zai ansa sai aka ce to ina ya ba da email address din shi sai ce mm. shi ba shi da email sai alkalin ya ce to tun da haka ne gashi an saka ranar da za a yi kurkusa yana bukatar mm. wai shi ba yadda za a same shi ko kuma a iya ba shi sako sai dai ta hanyar waya sai ta waya <laughs> a gidan waya kai post office to Mm. to sai alkali ya ce to tunda dai haka ne bari ya dan daga mushi kafa ya ba da mm. lokaci lokacin da duk yadda aka yi wannan wasiƙa za ta kai kan shi. Za ta isa. To shi eh. ta yake dawa shi rigimar shi akan cewa tunda shi ba ma nan jihar yake ba tunda an ce ya shigo jihar jihar kuma zan fice muku. To sai alkali ya ce ba haka za a yi ba sauraron karar nan to an ɗage ta zuwa lokaci kaza don a baka lokaci tunda ba ka da waya ba ka da email. bayan mm. da za a abin nan sai an aika maka da sako ta waya mm. sai aka ce to an kara mm. maka lokaci to shi <laughs> wannan abin bai mishi daɗi ba sai eh. ya zagi sai ya ah. zagi sai alkali ya ce mashi menene ya ce to ka yi menene ake cewa content of court eh ya rena kotu to ya ce to ka rena kotu an baka na yanke maka daurin kwanaki 93 a gidan yari sai ƙara wannan zagin sai alƙali ya ce na ƙara maka casa'in da uku ya ƙara zagin <laughs> alƙali ya ce na ƙara maka kwana casa'in da uku ana wannan ɗina sai da ya tashi da kwanaki 400 <laughs> A kan yin ashara to kaga ya wuce shekara bayan kanta ba inda za shi a gaskiya ba ko kai ga ba ko kai ga laifin da ya sama ya zo kotu ba har ya tara wannan. ba ko kai ga laifin da ya kawo shi kotu ba ko ka san nan kasan wannan sai iko Allah sai wannan a ah, sai ya yi shi a ah, ba sai ya yi shi ai ai shi kenan kuma ta riga ya ashe <laughs> aka gane kuskuren ka <laughs> wannan shi ita ce hukuma <laughs> to eh, eh. kaga nan a cikin yan kwanakin nan muna eh, maganan kare wannan doka kara hakkokin kananan yaran nan dai waɗanda muke bangana a kai suna cewa to a kotun ma kwata-kwata ba ba a hmm. ambatan shi ne ko kuma ma in an je ma ba a sani to ga inda ake doka gaskiya kawai ya ci kenan. Almagari. Na gaga dai dama muna da wani muna da buhunan labarai dama da an yi belinka. Ai gaskiya kawai. An yi belin. Tirakin jagebe Alhassu Abdullahi dama ya aiko da labarai to <laughs> muna yana nan yana mu bashin su. Eh, Suna nan muna kwancewa. a insha Allah mako mai zuwa za a ji mu da su da yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.